domin bibiya da tsara aikace-aikace wadda ya samu halittar wakilai daga jihohin Plateau, inugu Ondo kamar yadda Daily Trust ta rawaito. Ya ce aikin na samar da ruwan sha yana cikin shirin inganta samar da ruwan sha na kasa wadda ya samu sahalewar ma'aikatar albarkatun ruwa ta Najeriya. Gwamnan ya ce an samu taiko ne akan aikin tun bayan barkewar annobar COVID-19 da wasu kalubale amma ya kare da cewa yanzu sun shirya ci gaba da aikin wadda ya ce za a kammala nan da shi. shekara biyu. Injiniya Garba Ahmed Bichi manajan darekta na hukumar gidan ruwa na Kano ya ce aikin ya kunshi sake ginawa sabon hanyar adanawa da gyara ruwa wadda zai dauki lita miliyan 250 a kullum wadda ya ce zai taimaka matuka wajen rage matsalan karancin ruwa a jihar. Kotu ta yi wasi da bukatar APC na hana yin zaben kananan hukumomi a Kano. Wata babban kotun tarayya da ke zamanta a Kano ta ki amincewa da bukatar jam'iyyar APC da ta shigar na neman hana hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Kano gudanar da zaben kananan hukumomi da za a yi a ranar 26 ga watan Oktoba. Masu karar sun nemi Aminu Aliyu Taga da jam'iyyar APC ta sa hannun lauyansa Mustapha Idris inda suka shigar da kara a ranar 18 ga watan Satumba tare da mika korafi a ranar 20 ga watan Satumba. Sun nemi kotun ta hana hukumar zaben jihar Kano gudanar da zabuka tare da bayar da umarni ga dukkan bangarorin biyu da kada su yi wani yunkuri na gudanar da wani abu tukunna. Waɗanda ake kara sun haɗa da hukumar zaɓe na jihar Kano majalisar majalisar dokokin jihar Kano babban lauyan jihar Kano INEC DSS kwamishinan 'yan sandan Kano da kuma kwamandan NSCDC na jihar sauran sun hada da Anas Muhammad Mustapha Professor Sani Lawal Manumfashi Muktar Garba Dandago Ishiyaku Kunya Shehu Kura Kabiru Zakirai da Aminu Inuwa Fage Me shari'a Simon Omobida ya ki karɓar rokon inda ya kamata masu korafin su sanar da waɗanda suke kara domin su nuna lilin da yasa ba za a karɓi rokon ba kotu ta kuma amince da a gaggauta saurari karan amobida ya ɗage zaman karar zuwa ranar 4 ga watan oktoba domin saurari korafin to masu sauraro ka kuma ta na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura